alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu الرحمن الرحيم القاعدة مزيد الثلاثي مزيد الثلاثي أنواع ثلاثة مزيد الثلاثي نوعين guda uku mazidu bi akwai mazidun bi harfin huwal hamza akwai wanda yake an ƙara mai harfa ɗaya shine hamza ko Ifi ko an ƙara mai alifun an gane yayi shine in dai za a ƙara mai harfa ɗaya to ana ƙara mai sai daga cikin abubuwan nan guda uku ma a ƙara mai hamza an gane ku ko kuma a ƙara mai Ifi ko a ƙara mai mai alif a gani wannan shi ne abin da shi karawa na ainihin wazirinsa kamar hamza ahasana arsala kamar wanda ake kara mai kuma tabi'if karrama zarraba, zayyana ko kusur wajen tabi'if sannan wanda ake kara ma alifun eh, akwai hasaba ko fa'ala hasaba ƙatala an gane ku na'am zai duhu bi harfai sannan wanda ake ƙara ma harfa biyu ba su ne hamza da nunun in sarrafa in sarrafa an gane ku aha awul eh, awul hamza wa ta ko hamza da ta'un ishtamala ikitatala awul hamza da tad'i ko hamza da tad'i kamar. Eh, isfarra iswadda ibiyadda alif ta wal alif kuma wanda ake kara ma ta'un da alifun tabara ai tafa'ala tafa'ala alif ta wal tad'if tafa'ala eh ko kuma ta'un da tad'if taqaddama ko eh mazidun bi salati ahruf akwai wanda yake mazidun an tsara mai harfa uku yal hamza was sin was ta shine hamza da sinun da ta إيه، استغفر استغفر استحجر إيه همزة دواو التدعيف همزة دواو التدعيف أغاني كمان بي إف أو ألا إهل آه، إجل وزر يعني، يعني، آه، إهل أولا إهل أولا الإنب أو مي أي الحمزة والواو والزاهدة إيه. مضاحفة Eh, ijilan waza hamza da wawun za'ila wanda a muzafa ijilan waza na'am al hamzatu la alif wa tad'if ko hamza da alifun da tad'if kamar me ikhbarna ga hamza ga alifun ga tad'if ikhbarna na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القواعد المبني من الافعال الماضي والامر المضارع to mabaniyin daga cikin fi'ili shine maji da mudari da amr ana samun fi'il maji mabani akwai mudari mabani akwai amr mabani al wanda yake sun sadu da nunin tauki ko nunin niswa an gane ya yi wato mabaniyu daga cikin fi'ili shi ne mazi shi dama mazi mabaniyu ne gaba ɗaya kawo mutlaƙar sannan shi ma fi'il amur mabaniyu mutlaƙar sannan shi mudari yana zamantowa mabaniyu in ya sadu da nunin tauki ko nunin niswa ko nunin tauki ya zuribu a ce ya zuriban na yadribanna yaktubu yaktubanna ko ah, kaga wannan ya zama yaktubanna nun tafsir ya mai da shi mabaniyun ya zama fi'il mudari mabaniyun ala al-fath litisalihi bi nun at-tawkid at-thaqila ko sama al-khafifa yadriban yaktuban yursilan ko ko kuma nunin liswa. yadribna an-nisa yadribna ko ya jilisna ya tubna kaga ya zama mabni ala sukun litisali ya bi nunin niswa wa nunin niswa damirun barizun muttasilu bi filin mabni ala dhammi fi mahalli rafi fa'il yace al idan ya sadu da damirin rafi mutaharrik ana gina shi akan zama? idan wawul jama'a ya sadu da shi yana ginuwa akan fataha ga duk abin da ba wannan ba an gane amma dai yana ginuwa akan akan idan da bai rafi mutahari ya sadu da shi sami'a a ce sami'itu sami'itu sami'ita sami'iti jalastu jalasta jalasti a ganin an gina shi kan sannan ana gina shi kan zamma zahabu zahaba a ce zahabu kataba katabu a yin sa da wawul jama'a kenan sai zan fiye mazin mabaniyun ala zammi fi iswalihi bi wawul jama'a kuma ana gina shi kan fata fi ma a da zalik abinda babu damir rafin Eh babu wawul jama'a su sai ya zama to mabaniyun alal fath kataba jalasa da kazar yi guna halin su ko gida kana sahih al-akhir shi fi al'amr ana gina shi akan sukun in ya zama to sahihul akhir ya zama to babu abin da ya sadu da shi ko nunin niswa ya sadu da shi Eh, ana gina shi akan fataha idan nuna tokir astakila ya sadu da shi ko gafifa ana gina shi ala hazafin nuni ko ala hazafin nuni wa alal fakto ana gina shi akan shafi harfin illa idan ya kasance mai illa ƙarshe ala hazafin nuni ana gina shi akan harfin nun idan alifin sunayin ya sadu da shi ko wawul jama'a ko ya umu haɗa ba shi ma mudari ana gina shi akan fata idan nuna tokiri ya sadu da shi fakila au kafifa ana gina shi akan sukun idan nuna nisuwa ya sadu da shi na'am نعم، بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم التذكير تذكير والاسم الثاني اسمي نجيو المؤنث الثلاثي المؤنث الثلاثي نعم الأمثلة مثالي هند أشيخ ولي دفن hindun unai da tun an ƙara mai nan an ƙara ya'u tasgir da kuma ta'un ta'un marbuta ko hindun unai da tun saboda mace ce fauzun fuwai da tun kaga wannan fauzun fuwai da an ƙara ya'un da kuma ta'un marbuta fuwai da tun da'adu du'ai da tun shi ba ka zalika uzunun uzainatun uzaina uyayinatun hauzun uraidatun su gira ismu tulasi ha tulasi al-mu'annas idan yi tasgirin suna tulasi wanda yake mu'annas ta'anisa hakiya ta'anisi na hakika ko ta'anisi majazi kana khaliyan sai zama to yawo binta daga alaman ta'anisi sai ka ta'anis sai ta'u ta'anis ya rufi karshen shi a sai ya sanya ta'u ta'anis ta'u marbuda sai ya zo ƙarshe ne ya nuna mace ce in dai ta'anisi ne hakiki kai ko ta'anisi ma majazi eh kamar wanne ne ta'anisun majazi kuma sulasi a cikin su kamar yin a yin to hakiki ne ai mace ce eh, uzunun kaga uzunun ainihin ardun juwa yana ta'anisi ne majazi tunda hindu ai mace ce hakikiya fauzu ma ka zaru amma uzunun kunne kunne larabawa sun mai da ita mace amma a hausa ba kunne mai ne kunne namiji ne a hausa amma a larabci mace so idan ba haushe zai yi fassara zai duba yaren shi ne a gane kunne na ko kuma eh, eh, eh, ba zai ce ta ba ko mm. zai so da saboda kowane yare ana fassara shi da yaren shi su larabawa mace ce a hausa kuma namiji to dole ne sai ka san yarukan guda biyu saboda ka sani za ka yi fassara daidai in ba ka ba sai ka kai bahaushe wajen fasara sai ka ka koma a ka koma ka lalata hausan so kana so ka bi kalmar larabci kalma da kalma an gani kana son bin kalmar larabci kalma da kalma sai ka kuskure wajen fasara, za ka gani ainun mace ce a larabci ido a hausa ba ido aga ido na miji ne arzun kasa ba a samu da su arzun na gana cewa kasa ta a hausar da kristiyan ya kuma cewa kasa na amma wannan kuma galiba mutanen zariya ba hausan kano a hausan lafiya ba ƙasa na ƙasa ta eh, ai wannan buɗe ya ya game shi ƙasar mu ta gado ƙasar mu na gado to gaza ba mu cika jin ma ƙasar mu na gado ne ƙasar mu na ƙasar mu ta gado hausar galibi bai ta ce hausa shine mutum ingantacciyar hausa shi ne kasar mu shigo eh, eh. to duk dai hausa ce ba wani ingantacce hausa ce <laughs> ka san bature da yanzu da bature yanzu sai yanzu ya haɗa faɗa sai zaɓi hausan da ya fi mishi sauki ta abu mai da ya fi sauki ga ta shi ne ita ce ingantacciyar hausa eh, ita kuma wanda ya ga ɗan sha wahala sai ya gudu daga gare ta galiban ya gudu daga hausan sokoto an gani wanda kowanne ko larabawa suna da kabilu daban-daban na yare ya ce banu kaza ga irin yadda suke banu kaza kowace kabila duk ta hausar da aka yi a kabilan kowace kabila da ke hausa na ta daidai ne tunda ba wai qur'ani bane ko hadisi yazo ya nuna cewa ga wanda ke daidai a bature ne da yazo ya tsara ainihin hausa sai fara mangaru ya zaɓi abin da ya so ya wurgar da abin da baya so نعم وسمع ترك التاء في تذكير قوس وحرب ودرب wato akwai sama'i akwai sama'i wanda aka ci wato an ji daga larabawa suna suna barin wannan ta'un marbuda da tazkir kamar kaus da kuma sun ce kuwai mi kuwaisun kuwais har kurai wa dirqun durai eh khawf wait ita ce wani al-khut wato budurwa mai kyakkyawan dabi'a eh, da kuma da wato mai shekaru daga cikin raƙuma ce na'ab wa fars wa na'al wa irs azzauja ma duk nan mata ne amma ba sa kawo marbuda ba wannan ne eh an ji larabawa suna faɗa ba a san dalili ba shi ne ma'anar sama'i? kawai sai dai ka yi takalidi da su yadda suka zo da shi eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاصل عزم أن تلقى وتمشي وربك أنك في الحالات راضي asalin himma asalin tsammara an ta zuha shi ne ka kai yamma ka kai hantsi kuma ka kai yamma wa radin anka alhali ubangijinka ya yadda da kai fil hala cikin dukkan halaye wa rabbuka radin anka alhali ubangijinka ya yadda da kai fil halati cikin dukkan halaye wa anta zadan bil بالتقليد رشدا فإن رشدا من خير ديازي وأنت أفاد رشدا كما كمسن يعينه شريعة بالتقليد da cuɗanya ƙarya da gaskiya ka musanya shirya da cuɗanya da gaskiya kenan ka bar ya ƙarya da gaskiya ka koma shiryayye ko? Ina rushda min khayr domin lalle shirya yana daga cikin fiyayyen musanya. Za a hankali lalli yukuyi wa yukuyi. wa yuri su dole huzunin warki maji ka bari a gare ka ka bar abin da yugu yake hallakarwa wa yuri didi da yake hallakarwa yake batarwa wa yuri su dole huzunin hmm. kuma yana gadar da tsawon bakin ciki warki maji da kunan zuci warki maji kunan zuci wa khudh bil layli haddan nafsi wadud anil al aynayn kimaji hmm. wa khudh haddan nafsi ka riƙi rabo na rai da dare ka riƙi rabon ranka ka mai tarbiyya da dare ka ta tahajjud wa durud mahabubar jima'i ka bar ainihin son bacci daga idanuwa wa durud mahabubar jima'i anil ainihi ka kore ainihin son bacci daga idanuwa فإن الغافلين ذوي الثواني نظائر للبهائم في الجهاد نعم لله ربنا نوح lalle rabtanannu ma'abota jinkirin tuba na za'iru lil baha'im su daidai suke su tsara raki ne na dabbobi sun giyadi a cikin daji a cikin sahara su daidai suke da dabbobi a sahara menene burin dabba ya ci ya sha ya kwanta su rabtanannu kawai masu bacci ne ba ruwansu da bautar Allah da dare ba ruwansu da ainihin karatun alkur'ani ko abin da ya kama da wannan na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim وينوي وينوي أن يعيش إلى المشيد نعم نأته دعاته قبل الصباح وينوي ينا نيا أن يعيش إلى مشيد وينوي أن يعيش إلى مشيد وإلى المشيد ينا نيا يرايو إلى المشيب زوا كفرفرة أما دعاته ما سبا da labarin mutuwan shi sun ba da labarin mutuwar shi kabalar sa bai kafin asuba shi yana so ya rayu ya dade amma sai aka ba da labarin mutuwar shi kafin safiya wa harri bin rujui an safahi kai gaggawa bil inaba da komawa zuwa ga Allah da mayar da al'amari zuwa ga Allah kabala mautin kafin mutuwa wa harri ha ila yadin kai gaggawa wa ja'a qaumahu yuhriquna yuhriquna ya fai suna gaggawa a gani waharre a gani ku ka yi gaggawa da komawa daga ainihin zina ka yi gaggawa da janyewa daga zina harashtu min nika walam akhruj min safaha annabi ya ce na fito daga aure ban fito ta zina ba eh an gane wannan ku na fito daga aure ban fito ta zina ba in kai mai da'awa ne sai ka fito ta zina to su mutanen da kake wa da'awa ya da'awar zai ma zai tasiri da za su ce a ce dama abin da sa yake faɗin waɗannan maganganu yake zagin gumakanmu ko yake zagin musu saboda ya fito ta zina sai wanda ya zama to hawa da zai kange ya daga fahimtar da'awa ke ai wannan ɗan zinan ne dole ya zage zage sai za mutum zai yi da'awa zai ya zama to ya roƙi Allah ya tsare ya tsare mai zuri'a farko ya tsare nasaban shi in Allah ya tsare nasaban shi sai kuma ya ce sai ya gyara halayensa domin mutane suna nan suna kallon kana farawa to za a fara faɗin aibubukanka da laifubukanka eh na ya ce wa jahil shi da ke kawai ka masu alama fi kamar guzumin junahi ka yi ƙoƙari fiski ka'ika ma fatarsa wajen ɗinkawanka ga abin da ka keta annas samawati wal arda kana taratakan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي an gano wannan kaga san mai da kasai da suna a rarrabe ne sai Allah ya muka haɗe su an gane ku da sun kasance suna manne ne da juna sai muka sai muka rarraba su suna manne sai muka raba su an gane ku eh to kai kokari kenan da a hada suke sai aka yi me aka raba kai kokari wajen din wajen dinki wajen hada abin da ka ala ma fi ka min usulul jira akan abin da ke tare da kai na girman laifuffuka yace wa laita aqu razana man tajafa wala man kana yarqu bil ilahi wato wato ba wai ba dan uwan hankali bane wanda yake sako ba dan uwan hankali bane wanda yake sako sako ba dan uwan hankali bane wanda yake kaurace wa aikin alkhairi a gane ku wala man kana yin bil bilahi ko wanda ya kasance yana wasa da molaye kayan kiɗa mutumin da yake yana wasa da kayan kiɗa ba dan uwan hankali bane shi wala mugrin ila tubul salahi walakin man tashammara bil alil falahi hmm. kuma mutumin da ya rudu zuwa ga hanyoyin bata ya riga ya rikice ya rudu zuwa ga hanyoyin bata ba dan uwan hankali bane walakin ai sai dai dan uwan hankali shine wanda ya zage damɗe lil fara idan ya samu babban rabo wanda ya zage damɗe dan ya samu babban rabo na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم راء القلوب لعدا أبناء البنت أنباء بئسته كنبأة أجفل الكفل من الغنم an ba ubi sassan. labarin aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam, ra'ar qulubal ida ta firgita zukatan makiya labarin aiko shi ya firgita zukatan makiya da ba a ce kaman kukan zaki aji falat da ya firgita kufulan min algarami ya firgita wasu garke na ainihin tumaki a gane kukan zaki da ya firgita wasu garke na mai tumaki ka san tunkiya ko kuma rago yanzu ya ji kukan zaki ya ji gurnanin zaki zai firgita to irin yadda suke firgita suka ji gurnanin zaki haka ainihin labarin haihuwan annabi ya firgita makiya ma za da yalƙahu mu fi kulli mu'tarikin eh ko mu'tarakin a shaha na kana alawa ala wadani bai kushe ba yana ta gamuwa da su a duka fagen fama Allah bai bushe ba yana ta gamuwa da kafirai a duk fagen fama ana ana komawa hatta haƙau lahaman ala wadani har suka yi kama da nama a ainihin wannan tsinshar tsire din nan rino suka yi kama da nama a kan mi rano wannan tsinshar tsire din wanda aka kaka soka ba su gushe bai gushe ba yana gamuwa da su a fagen fama yana ci musu mutunci yana yin kace-kace da su har da suka yi kama da na'ama a kan rulu bilka na lokacin suna goron mashi da aka soke su a goron mashi sai suka yi kama da nama a rulu wadda kirara wa kashila a shalin ma'al ikiban warrakami wadda kirara sun yi nufin guduwa an gane ai sun kasance suna burin yin haka suna sha'awar su gudu saboda sun sha wahalar kwamawa da manzo sallallahu alaihi wasallam kani ya fito na bi in sun kasance suna ta sha'awar haka sai ga gaɓoɓi sai ga gaɓoɓi sun tashi sama tare da gaggaba warrakami da hu da kogo an gane yayi sai ga gaɓoɓi sun tashi sama tare da gaggafa wata tsuntsuwa ce wanda take yin sama yadda ka san tana wato mafarauta suna shan wahala wajen harbota ita gaggaba an gane saka larabawa suna kafa hujja da ita wajen kariya na ce sarki wane yana da security yadda ka san gaggafa to kenan da wuya ka iya kai mishi hari ka cimma nasara to shi ma wannan dabba gaggafa larabawa suna kawo suna kafa hujja da shi ga mutumin da yake da kariya an gane wannan ko saboda shi dabba ne wanda yake yana tashi sosai wanda ba karamin maharbi ba ne zai iya harbo shi an gane sannan akwai akwai tsuntsu wanda yake ana kiran shi ku da kogo Ana da to shi wannan kuntu yana wato an ce yana hudar dutse na da bakin shi na'am na ya ce a ra'at kulubal ihya an ba bi satihi labarin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ya firgita zukatan makiya kaman kukan zaki wanda ya firgita wasu garke na ainihin tumaki da awaki ba za da yalka yalka fi kulli mawtari bai kushe ba yana gamuwa da su a dukkan fagen fama hatta haka alawa haska kwaikwayi nama a kan wannan tsinkin tsire ɗin da kana wato lokacin suna goron mashi da sun yi nufin guduwa ba akan ya da sun kasance suna yin burin haka sun kusa eh afal muqaraba ko sun kusa su yi burin hakan shalat ma'al sai ga gabobi nan sun tashi sama tare da ainihin gaggafa da da kogo na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شعره الغذاء ما أدناه من نعمائه أمام amma mal'ala a fil gulzani min afiyanihi da abu wuɗi ila kuman karkana min a adaihi sha'ahu isfadu man wala min alaihi waqta da shadihi fil aglali wal asfadi fat sha'ahu ida sha'anun manzo sallallahu alaihi wasallam shine bayar da kyauta min nu'amai bayar da kyauta daga cikin ni'imominsa ga duk wanda ya kusance shi bayar da kyauta daga cikin ni'imominsa gawa ga duk wanda ya kusance shi amma muzana ya ga mai garuruwa amma mal'ala ya ga mai ni'imomi fa bi ayi ala'i rabbiku kuma ta ma tukazziban ku fa bi ayi ala'i rabbiku ala'i waskuru ala allahi ala ni'imomi ya ga mai ni'imomi a cikin garuruwa min akiyani daga ainihin yan makwayansa a akiyar yan makwayo daga taifi ƙananan sarakuna ana shirin ƙananan sarakuna a tsiyal an samu shi daga ƙauli saboda suna da faɗa a ji a cikin mujtama ɗinsu shi sarki in ya faɗi magana kamar wato ban shi ake kai tsaye to shi za ka kira wa yannan sarakuna a fiyal saboda ana ji maganganun sosai eh. ya abu ila kuma karka na a da'i ɗabi'an manzo sallallahu alaihi wasallam hallakar da wanda ya kasance daga cikin makiyarsa sha'anuhu sha'aninsa ifadu bayar da kyauta min ala'ihi ko min ala'ihi yana bayar da kyauta daga cikin ni'imomin gawa man wala wanda ya tsinci yana ba da kyauta daga cikin ni'imomin ga man wala wanda ya tsinci shi wanda ya tsinci shi wanda da shani ifad hmm. sai makiyin shi ya wayi gari yana daure fil aglar, a cikin ainihin wato sarkoki a cikin kukumai wala sa da kuma sarkoki a cikin kukumai da kuma sarkoki ah, sha'aninsa shi ne bayar da kyauta min nu'ama da daga cikin sa da wanda ya kusance shi amma ya game ainihin ni'imomi a cikin garuruwa daga ainihin yan makwayan sa ya tuttura ainihin wakilansa a cikin garuruwa su zamanto su yi sarauta su kawo ni'ima dabu ilaku man kad kana fi adai dabi'an shine halakar da wanda ya kasance daga cikin makiyansa sha'anu sha'anin sa ifadu min alai wato bayar da kyauta daga cikin ni'imominsa ga wanda ya kibince shi na waqtada mai gaba da shi ya waye gari yana daure cikin cikin ainihin hukumai da kuma sarkuna Thank you. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك